A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. Dai suna na Ali Ibrahim amma an fi kira na da Ali Dawai. Kai waye a Kannywood. Gaskiya abubuwa da yawa na kan yi light na fim na kan yi producing sannan kuma yanzu actor ne. Eh daga tushe na fara karanto miki daga light man producer mm. actor. Yanzu a producer kake ko a actor? Ai duk gaba ɗaya ma yi nake. Ba kai handama ba? Babu haɗama. in dai aka duba da yanayin yadda sana'a take ko ina idan ka je to in Allah da da taimakon Allah za ka je inda inda ta faɗi sha kenan insha Allah me ya hankalin ka har ka shiga masana'antar fina ne eh to gaskiya ni dai har karfin wana ne yake hmm. kuma ta dalilin shi na fara cousin dina ne margayi Ahmad Esnu sannan tun da ka Jos ya dauko ni muka zo muka fara harkar fim dalilin fara harkar fim to ana ce maka dawayya Eto eh gaskiya ta dalilin yadda na samu dawayya ba na manta akwai wani fim din iyan ma mm. mai suna dawayya shine rikayya dawayya eh tun lokacin ma kamun a yi fim din dawayya akwai fim din alma production a mm. jos mm. to lokacin a fim din ni like man ne janareton da muke shooting din sai ya mutu nayi nayi entire ne sai din yi gomi tun kamun ma a san za a yi dawayya sai alinu ya kalle ni da shi da su sadi ahmad sai suka ce tab sunan wani fim dawayya wannan ai kai ne dawayya to ta bana son abin kuma har sunan ya riga ya bi ni da ka ce kai yanzu jarumi ne mm. idan aka ce dawayya da wani fim mai sauraro ya san ka eh fina-finai na suna da yawa don a cikin fina-finai na akwai fim din da na yi mai suna sai na ga ali mm. akwai fim din su adam e zango su raga wanne ka fi ne eh to gaskiya sai na ga ali da kuma daga ni sai ke sai ya daga Allah wanda nake exactly me yasa eh, sai na ga ali ya zama wanda ka fi so saboda rayuwa ce wanda mutane suke nunawa alinu soyayya to sai in ga mutum takanasiya ya taho gidanmu ya zo yana neman ali da yake gidanmu ɗaya da allinu to tun kamin ya aure allinu ma muke tare da shi ina ganin yadda mutane suke shiga suke fita sai na tsaya na shiru na ce to ai wannan labari ne mai zaman kanshi ne kawai sai na je na samu abokina da yake darakto ne muhammad alfazazi sai na ce mai ka san wannan karan wanne za mu yi sai ya ce a'a sai na ce wannan sabon fim ɗinmu da za mu yi sai na ga ali sunan shi mutane sukan yi korafin cewa ali nuhu yana da girman kai baya son kula su a fim ɗin naka duka to ai duk magana yawa magana girman kai wannan ba haka ba ne saboda me duk mutumin da baka zo kusa da shi ba to ba za ka gane yadda yake ba ni kai kaina ina fuskantar wannan kalubalen ba ma allinu ba saboda mutum ne zai ganka a hanya yana tunanin cewa yana ganin fim ɗinka to kai baka san shi ba amma yadda zai zo ya approaching ɗinka irin kamar mutumin ne da ka sani irin da ah ya gari sai ka tsaya irin shock irin ka mm. tsaya kai kuma waye sai ya ce amma ah. ta nake tunda kuna mu'amala da mutane ko da kun ga hakan bai kamata ya ba ku mamaki ko ku ji ko ku yi wani dan har mutum ya ji kamar kun yi masa girman kai eh to in islamically duk mutumin da ka zo diyan da kake duk zafin ka mm. idan ya ce ma assalamu alaikum mm. to insha Allah za ka bashi attention mm. amma wani yana zuwa ya ne ya kaza ya abin to dole sai ka ji ah to shi wannan a sa na musulmi ai ya kamata a ce tun daga farko ya ma sallama har yanzu zan koma baya tun da kun saba mu'amala da mutane kuna mu'amala da mutane eh, daban-daban masu hankali da marasa hankali me yasa kuka yi musu hakan eto eh gaskiya abin da ya sa muke musa haka saboda mutum ya gane kuskuren shi duk yadda mutum ka ɗora shi akan abin da shari'a ta ce to insha Allah zai fahimce ka saboda a koda yaushe idan na nuna wa mutum ga yadda ya kamata yi to insha Allah yana fuskanta ta a fina-finanka wani irin ne kake isarwa eto eh ni dai gaskiya saƙon da nake isar dawa ga mutane majority ni na fi negative role a fim saboda yanayin rol ɗin a fim kamar irin su ya daga Allah mm. fim ne wanda na student irin wata yarinya ce da Allah ya ɗaukaka ta a makaranta ni kuma saboda tana bani kuɗi ni kuma irin mutumin banza ne a cikin abin nan din idan na ganta sai in dinga ce mata ya daga Allah mu tafi cafeteria in ta bamu kuɗi mm. saboda babanta ya mana kyauta har nake murna nake ɗiban student na ce mu tafi cafeteria baka bani amsa ba mm. me yasa kake daukan negative role din kamar yadda ka faɗa eh to negative role wannan shi ka deserving a ah, ba shi na fiya hmm. mutane deserving ne yake sa a bani negative role hmm. saboda ko na role ina playing hmm. amma idan na gai negative role to mutane ji za su kamar da gaske saboda ni dan kallo yana mun judgment a fim. saboda yanzu dan kallo idan ya ga film akwai role ɗin da in ya gani zai iya cewa kai wannan fim ɗin dama Ali Dawayya ne ko a hmm. student ko kuma a wani abin nan zaki ga yau. Da ina ka dora kana hawa dodan. Ina hawa. Me babban burinka a wannan masana? Eto eh gaskiya a harkar fim ina so in kai wani fik wanda Ubangiji ne kawai ya baro kansa sani. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.